ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Tuna baya kashi na bakwai. A fusace kuma cikin faɗa ce ina yarinyar da ke miki aiki da Fulani ta aiko daga ƙaraye. A bata bebin ta riƙa kula da shi mana. Amma wannan matar yau za ta bar gidan nan. kuma ba zan biya waɗannan maƙudan kuɗaɗen ba saboda ba a ƙasa nake tono su ba idan kuma kina ganin hakan bai miki ba to zan ɗauke shi in kai shi gaban fulani tun da ke da kika haife shi kika fi kowa sanin ciwon sa ba za ki iya zama ki kula da shi ba har kina kiran shi da ɗan da biki shirya haifa ba to a gare ni ya fi ki ya fi mun komai na duniyan nan da abin da ke cikinta don haka idan za ki aje aikin ki bashi kulawa uwar da ta dace to idan kuma ba za ki ba to cikin biyu na baki zaɓi dole ne ki zaɓi ɗaya ga yadda ta yi shiru bata kuma cewa komai ba maganganun nasa ba karamin dukanta suka yi ba jan an ture kujera za a taho falon na ce kafa mai na ci ban baki ba kada su ce ina musu laɓe bayan kuma ba haka bane ni aiki na ne ya kawo ni sannan har ga Allah hakan ba hali na bane kafin azar sai ba ga Elizabeth ta turo akwatunan ta ba tana ta wani zobar baki ya jiro da aka danka nemo visa ta yana tsaye da passport ɗinta ya ce ta bar akwatin sai jibi za ta tafi yanzu wajen visa za su je ni da tom kuwa muka shiga ɗaki muka dinga tsalle da murnar tafiyar elizabeth anti kuwa ta cika ta yi fam su take jira ta fashe da haka mu ma muka shiga taitayinmu babu wanda ya nuna ya san abin da suke ciki na shiga aiki washe gari da misalin karfe bakwai na safe na tadda anti ta yi shirin tafiya aiki tana zaune a cikin lintsimemiyar kujerar falanta sai ba cika take tana batsewa ita na kula saboda tsabar son aikin ko kuma in ce son kuɗi duk wani ma'aikacin banki takwas tana masa ne a ofis amma ita anti saboda tsabar zafin nema bakwai da rabi ma a bakin bankin take mata Da da miji kuwa ko oho don shi kanshi ugan tana raga shi fita tom ya gaya min cewar anti manajan banki ce guda dan haka in daina mamakin ta wajen fita aiki ta dube ni ta ce ajiye tsintsiyar ki zo nan da sauri na aje na zo na risina a gabanta kina da masaniyar gobe elizabeth za ta tafi a'a ban sani ba anti to in biki sani ba gashi na gaya miki Da haka za ki riƙa kula da jawar, kamin in da daga wajen aiki. Dan ba na son baban shi ya mai da shi ƙaraye. Kina ji na? Na gyaɗa kai da sauri. Daga yau ƙarfe bakwai nake fita aiki. Don haka za ki zo ki ɗauki jawar, Ki mishi wanka, ki shirya shi kamar yadda nurse za ta zo ta koya miki. Sannan kayan shi gaba ɗaya za su dawo ɗakinki, don ni ba na son renon bebi. A rana su uku zan gan shi, in ba shi nono su uku, da safe kafin in tafi aiki, da yamma idan na dawo, da kuma da daddare kafin in kwanta bacci. idan kuma na yaye shi a gurin ki zai rika kwana ki ci gaba da wanka su uku a rana kamar yadda na gaya miki tun farkon zuwanki don kar ki shafa ɗana datti aikin gaba ɗaya na da an ɗauke miki peter zai ci gaba da yi dama shi yake yi ɗakin bacci na kuwa tun da ya hana shi shiga na rika gyarawa da kaina ko da ƙarshen sati ne idan na samu lokaci don haka ki mai da hankali kan aikin na yanzu kaɗai wato kula da jawad ba a goya min ɗa don kar ki karya masa ƙafa don siriri ne akwai gadon shi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 kuma ya fi minti biyu bai rufe ba he tune ka sa kanka a cikin masu sa'a a duniya fa uwar goyon baby jawad hey za ka ji daɗi wurin oga musamman ka ba jawad kulawa mai kyau oga yana son jawad sosai fa ina wanka da safe na ji ana kwankwasa samun ƙofa, na sa wasu sababbin riga da suke jajaye cikin kayan da talata ta haɗa min na buɗe kofar ba tare da na tambayi ko wane ne ba wata mace ce mai ɗan jiki sannan gajeriya Tana sanye da fararen kayan asibiti, kuma da alama mai kirki ce. Da man murmushi, ta ce ke ce mai renon jawar yanzu ko? e ni ce. To ni suna na Sadiya ɗan Ladi, kuma ni nurse ce. An turo ni ne musamman da in koyar da ke yadda ake wa yaro wanka, da yadda ake bashi abinci bisa ƙa'ida, da sauransu. Don haka ki zauna ki saurare ni. Ta yi min bayani tiryan-tiryan har na gamsu, sannan ta min sallama ta tafi. Washe gari da asuba na tashi karfe bakwai na kimtsa shiri na tsaf irin wanda take so na je falo na jira ta har ta fito cikin shirinta na gaishe ta bata amsa ba ta miƙo min jaririn na sa hannu na karɓe shi cike da dukkanin kulawa sai karfe biyar nake dawowa ba a so ma bashi ruwa ba tukunna sai ya yi wata shida yau watannin shi hudu za ki fara shayar da shi madara ne kamar yadda sista sadiya ta gaya miki an kai miki kayan shi tun jiya sai na dawo na zauna a bakin gadona na sanya bebi jawad a cikin ni'imtaccen gadansa na ƙura mashi ido ƙur Allah gwani tsarkakakke wanda ya nufi mummunar mace kamar anti mubina da haifar kyakkyawan yaro irin jawad fari ne sal zumar kanshi mai yawa baka wulik hancinsa dogo zirit labansa jazur 'yan kaurara kuma ƙanana yana da cleft da kuma kyawawan yatsun kafa da hannu ban taɓa yi masa wani kyakkyawan kallo ba sai yau ƙaunar yaron ta tsirga mini tun daga tsakiyar kaina zuciyata bargona da ƙasusuwana har yatsa ƙafata na fodo shi daga cikin gadon na rungume shi tsantsan a ƙirjina tamkar na tsaga ƙirjin na in sanya shi kuma in sake haifo shi a matsayin mallaki na a haka bacci ya sure mu motsin shi na ji a cikin barci na yana shafa ni alamun yana neman nono na tashi na farke katan ɗin da aka aje a gefe na na fido da wata irin madara wadda jikina ya bani ko a cikin madarar yaran ma wannan ta musamman ce ga wani hoton kyakkyawan bebi a jiki amma sai na ga bai kai jawaddi ɗina kyau ba na ɗebi adadin da sista sadiya ta ce min na duba iya lamba da ta nuna mini a jikin fida na tsiyaye ruwan ɗumin da ke cikin flax na haɗa na jijjiga sai na bar shi ya ɗan sha iska sannan na zaunar da shi a cinya ta. yana sa mishi kan fida kuwa ya kama da ƙarfinsa kaɗan ya rage bai shanye ba a raina na ci haka kawai sai a ce ba zan ba ɗan adam ruwa ba har sai ya yi wata shida don ba ni da imani ko me yaran gidanmu an ba su ruwa tun ranar da aka haife su kuma sun rayu lafiya kalau don haka ni sai na ba wa jawad ruwa idan tom zai kawo min abinci yakan haɗo da wani ruwa da naji yana cewa fomasa table water na je kicin na ɗauko mara sanyi na zuba a murfin fida kaɗan na ɗora mai a baki yaro ya ƙwalƙwale ruwa da sauri na ƙara cika murfin nan ma ya shanye yana duba na da kyawawan idanunsa ya ko shiga ɓangalamin dariya ni ma sai na ji dariya ta kama ni na sa shi a bayana na sa tawul ɗinsa na goye shi cike da matsananciyar ƙauna ko uban wa ya gaya mata cewar goyo na karya ƙafa siririn yaro oho to ni har bakwai na goya kuma na sauke shi lafiya ƙalau daga goya shi kuwa sai bacci ya ɗauke shi na kwanta rubda ciki da shi a bayana a haka tom ya same mu hannunsa riƙe da baƙar leda bai san san da ya saki leda a ƙasa ba yana faɗin la la la ka goya dankon gidan na? babu goyo babu goyo anti zai zage ka tene da Allah rabu da ita Tom mu fa Hausawa da goyo muka rayu ita ma uwarta ta goya ta akan me za ta ce ba za a goya nata ba akan wani dalili mara asali da tushe ka yi haƙuri ba zan bari ta gani ba ya kyaɓe baki daga baya kuma ya yi dariya na san mamakin ƙarfin hali da karambani na yake yi it's not my own business o oh. me kenan ka ce ha ah, ya ce babu ruwa na ne fa see i brought you something special wanda na san za ka yi murna sosai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 na ce mishi ai da ma ka bashi wannan ni ya ishe ni sai ko dina na ji kana cewa ko ya yi min tafi Yawwa, haka ne na so tuni ka dinga rike komai wanda na gaya maka idan za ka fada ka fada cikin turanci da haka za ka saba daga sati biyu masu zuwa za ka daina magana in hausa ko da sati ya zagayo na so soma yara yaren turancin da tom ke faɗa min sannan ya rika kunna min labaran bbc labaran ƙasa da sauransu wanda suke yi da turanci yana min kuma bayani cikin sassauƙan turanci rubutu kuwa na iya rubuta su ant ball cop a satin ne kuma anta ta ƙara tura ni salin da gurin gyaran akaifa wai ta ga alamar ya kushi a wuyan ɗanta bayan kuma shi ya kushi kansa wannan karan da tom ta tura ni wani yammaci bayan ta fita ne kuma na gama ɗirkawa jawad abinci na goya shi na samu tom da ejiro a kicin suna ta kiciniyar kwaɓa coconut sandwich beef burger da shawarma sai abin ya burge ni sosai ya bani sha'awa ganin komai da inji suke babu wahala komai sai ta tsayuwa nan na zauna kallon sa har suka gama na tabbatar abin ya zauna a kaina don ko yanzu aka ce in yadda suka yi na san zan iya kamantawa daga ranar duk da suke girki in dai maman Jawad bata nan sai in goya shi in je in zauna ina ta kallon su muna hira suna ƙara min bayani akan komai wata rana na ce da Tom dan Allah ya samo min waken suya ya tambaye ni me zan yi da shi na ce mai wani kamu da muke sha a ƙauyenmu mu kullum sai in yi kamun waken suya mai tsafta in shige ɗaki na in kulle in yi ta ɗura wa jawad shi ko komai na bashi sai ya shanye shi tas ba na bari ya awanni biyu ban bashi abinci da ruwa ba dan ni babu ruwa na da wani ƙididdiga shi yasa yake yawan fitsari da kashi in fidda in wanke mishi tas in canza mishi cikin watanni biyu kacal da dawowar shi hannuna yaro ya shiga wata irin kiba da wayo mai ban mamaki a wata yamma ce tom yake ce da ni tune ka yi reno mai kyau fa hannunka akwai albarka ka ga yanda baby ya koma daga zuwan shi hannunka yaro dan siriri ya koma bouncing baby washe garin ranar naga suna ta fito da na'urorin gyare-gyaren gida duka ma'aikatan sun kasa zaune sun kasa tsaye aiki suke cikin kuzari da zafin nama kamar ana musu allurar kuzari ga wani nishaɗi na babu gaira babu dalili da ke tattare da kowannensu maman jawar ta same ni har ɗaki ya ɗaga yaron da ƙyar tana faɗin ita yanzu ba za ta iya ɗaukan shi ba kar ya sa ta ciwon ƙirji Yau abban jawar zai dawo daga tafiyar da ya kasar Kanada. Idan ya nemi ɗansa, ki je ki kai masa shi, kuma ki tabbatar kin gyara shi sosai. In ya neme ni ki gaya masa ina gidan kwamishina, Masina ce ke fama da mura, amma zan neme shi a waya an Na amsa da to. Ina sallah na suje da ƙarshe ina sadar da buƙatuna ga lillahi, Tom ya shigo. Ya zauna ya zauna har ya gaji ya tafi. Can kuma ya dawo. Tene mai ibada, ni zai je lecture, sai karfe biyar zai dawo. Mun gama shirya a oga Spanish lunch. Idan zai ga Jawad zai neme ka da kansa. Ba ruwanta da masawa kamar irin anti. Na rungume Jawad a kafaɗuna da ya so ma ƙoƙarin tashi daga bacci. Na ce yauwa dama tuntuni ina so in tambaye ka. Ni tun da nake ban san ɗan aiki yana da 'yancin zuwa makaranta ba, har ya fita sanda yake so kuma ya dawo sanda ya ga dama. Imagine, ya kyalkyale da dariya sosai. Eh, tuni kana turanci fa, eh shi wagamu mutum ne wanda baya dakin kowa shi mutum ne mai son ilimin boko ba kowane iyaye gida ne irin wogana ba fa ba ta zama da wanda ba shi da ilimi shi ba mazauni ba haka matan shi da muke zaune ba tafiya zama ba mu biyar ne kuma du maza kuma matan shi ya kawo mu amma ya ce lalle tun da mun yi sakandare to za mu je makaranta wai zama a karkashin shi baya nufin sauran abubuwa mai muhimmanci a rayuwar mutum ba zai yi ba kuma musamman ilimi fa ni da ya jiro mu muke yi kuku don haka muke makaranta catherine peter da joseph su ne suna kula da gida su suna yin makaranta tattalin kula da gida samson da ke kula da shuka e yana yin karatun ilimin botani wato ilimin bishiya a jami'ar abuja you see inda yana da lecture to daya ba za shi ba zai yi aikin gida kamun wancan ya dawo ko da ba aikinsa ba ne kuma yawanci mu muke cinye abincin da mun dafa domin shi anti baya son abincin da ya hau wuta sai na gwangwani shi kuma oga to asalin shi dan kauye ne shi baya son wannan abincin gwangwani ya fi son wanda an dafa kamar uh, eh, hey, in yana gida zai ce mu dafa mishi samovita miyan danyen kubewa da busasshen kifi ko ya ce a yi mishi kunun haya ko kunun zaki kai kin ga wallahi in ka ga abin da oga yana ci sai ka raina mishi matsayin shi na minister of foreign affairs oga babban mutum fa haka sun yi ta fada da anti akan zuwanki domin a da peter ne yana mishi duk aikin da kana yi oga ne ta ce bata yadda ba wai kato namiji ya dinga shiga dakin matan shi yana yi gyara ya gaya wa maman shi ne ya ce a sama mishi yara aiki mace kuma karamin yarinya haka sun yi ta fada fa A kan cewa da ya ka dinga kula da Jawad da shi anti ya dage ba zai bar aiki kan renon yaro ba. Shi ne anti ya doko mai reno daga Brussels can cikin kasar Belgium wato Elizabeth wanda zai rika biyan shi kudin america dala dubu dari da hamsin a kowane wata. Shi ne Oga ya ce shi ba don arewa ba kuma don masarautan su karaye babu wanda zai yi renon yaron shi. Amma anti yana ganin bahaushe kaman kazami sai ka ce shi ba bahaushe ba. Kuma dan zaria ne fa. Ya ƙara da cewa, Ka saki jikinka da wuga, wuga mutum ne mai saukin kai, za ka ji daɗin zama da shi fiye ma da anti, domin sun yi aure amma su daban-daban. Sai dai ka yi ma anti abin da baya so kadan, za ka ga cin mutunci daga kai kuma har wuga, don baya ganin girman wuga sam. Talaka da daba a gurin anti, dudaya ne, bale kuma don aikin shi. In ka ga yadda wuga ke jan a jiki, yana ji damuwar mu kamar kanan shi wanda mun fito ciki daya kuma kana oga duka anti ya hana shi zuwa gidan nan da haka ka yi a hankali da anti fa ba shi da mutunci ya faɗa ya ƙara maimaita min haso uku domin ya ƙara tsoratar da ni ga kowace ce uwar gijiya ta anti mubina bayan tafiyar tom na daɗe ina sake-sake gami da jinjina abin da na ji a raina ba a jima ba na ji dirin ribɗa ribɗa motoci na ɗau wa cikin nutsuwa na masa wanka na fi da sababbin kayan shi da ban taɓa sa mishi ba zubin kakin sojoji na saka mishi na saka mai sabon takalmin shi rufaffe sak da na sojoji mahaɗin kayan na taje mishi yalwatacciyar su mashi na mulke mishi kanshi da mai mai kamshi sai ya yi ta kyalli ya kwanta lub a dokin wuyan shi na ɗauko turarurrukan shi na dul da kalkutta na feshe shi sosai na ɗura mai kamu na goge mishi baki na ba shi ruwa ya sha ya ƙoshi ya yi gyatsa ga yadda yake min rigima na san so yake in goya shi yadda na saba mishi bayan cin abinci To amma ta ya zan goya shi? Uwarsa ta hana, balle kuma ubansa. Na sa shi a kafaɗuna ne ta jijjiga shi, amma ya ƙi ya shiru, kuka har da ɗigon hawaye. A haka Ejiro ya shigo ya same mu. A'a, Jawad, kuka kuma? Why now, Papa ya dawo. Ya karɓe shi daga hannuna. na ne, Oga su yi son. Gashi kuma yana ta kuka. Na ce, eh wallahi, goyon da nake mishi yake so. Gashi bana so in san suna goya shi. kai dai ka kai shi a haka wataƙila idan ya ga uban shi ya shiru an ɗan jima sai ga ejiro ya dawo wai ki zo ki goya shi in ji oga gabana ya faɗi dam zuciyata ta tsinke na fido ‘yan idanuwana hanta cikina na murɗawa murya ta abin tausayi na ce haba ejiro me yasa ka ce ina goya shi idan ya gaya wa antifa ejiro ya ƙirƙire da dariya sai da ya mai isa sai gaji sannan ya ce tune oga ne ke biyan ki ba anti kuma shi ya ce ki waje jawar nan arewa shi ma ɗan garinku ne kuma ya san goyo shi da kansa ya ce in kira ki ki zo ki goya jawar ya yi barci ya kuma tambaya wai me kike ba wa jawar ya girma haka na ban mamaki cikin watanni biyun da bai gan shi ba gabana kuwa kamar ya tsinke dan lugudan da kirji na ke yi kamar ana duka da taɓarya doguwar rigar jin sai a jikina mai kauri cikin kayan da aka sai min babu ɗan kwali balle mayafi a kaina sai na ɗauki tawul ɗina da ke jikin ƙofar toilet na yafa ya jiro na gaba ina bin shi zungui zungui kamar wadda ta yi wa sarki karya, haka muka isa har falon yallaɓai wanda duk gidan babu kamar sa haka ko da wasa ba bata taɓa taka hanyar ba na makure can gefe ejiro kuma ya rusuna a gefe na ya fito daga wata kofa runguma da jawad a kafaɗinsa. ban ɗaga kai ba balle in san irin kamanninsa illa ina ganin farin tafin kafarsa mai tsayi gaba ɗaya falon wani irin ƙamshi da sanyin ni'ima ke fita ta cikinsa mai ratsa kasusuwan jikin ɗan adam ya doso mu ya zauna cikin kujera ɗaya da ke can nesa da mu Suka yi magana cikin turanci da Ejiro. Ban fahimci me suke cewa ba, domin turancin nashi ma na ji ba irin na Suton ba ne. Wannan lafiyayye ne babu burokin a ciki. Abin da ya kiɗi Mani kuma ya na mance da abin da nake shine muryarsa, wadda ta yi bala'in kama da ta Bello Waziri. Dan karan farko da na ji muryarsa suna magana da anta a watannin baya, a hankali yake magana, saboda haka ban ji hakan ba sai yau. Can cikin tsakar kaina na tsinkaye sautinsa yana cewa ba kya gaida mutane ne? na yi firgigit na zabura na ce ina yi ne lafiya ya kike da kukan jawad tun da na ɗauko shi yake ta kenyara mana kuka sai yanzu da allah ya sa ya bacci kunnuwa na suka huta na yi murmushi kaina a ƙasa ni baya min kuka me yasa ni ma ban sani ba ko dan ke nanin shi ce na yi shiru cikin rashin sanin abin cewa ya basar da zancen ya ce ina uwar tashi ta je bayan yau lahadi ba aiki ta ce min za ta je gidan saman sina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 ai ban taho da abin goyon shi ba idan mun je can ɗaki zan goya shi wannan tawul ɗin na kan kifa da sauri na sa jawar a bayana cikin ƙwarewa na sa tawul ɗin na ɗaure shi tam a jikina jikina ya bani kallo na yake daga yau duk sanda zan ganki in ganki goye da ɗanki a bayanki ina son in ga mace da goyo kin ji ko na gyaɗa kai har yanzu a kiɗima nake haka dai muka fita ni da ejiro ejiro sai dariya yake cikin turanci ya ce na so a ce tom ya ga wannan drama kin ganki kuwa a gaban oga kamar wata 'yar mage a gaban sa. na harare shi ban gane 'yar mage a gaban sa ba ina nufin shi dogo kuma ƙato ke ko 'yar mutsila muka yi dariya amma ijiro oganku ya burge ni baya kyamar talaka sannan halayya shi gaskiyar tom ne ba ɗaya ne da na anti ba kwanaki hannuna ya taɓa na anti cikin kuskure wajen karɓan jawad wallahi zabga min mari tai wai kan shafa mata muni sannan bata taɓa tambaya ta yaya nake fama da rigima Jawad ba ko so ɗaya. Gaskiya ko a masu kuɗi, mulki da ilimi, samun irin mai halin shi da wuya. jiro ya ce haka ne, amma matar shi bata san wannan ba. Zan iya ce miki bai yi sa'ar aure ba. Ni zan gaya miki wane ne ogana. Yau shekaran mu sama da biyar tare da shi, amma ko tsawa bai taɓa yi mana ba. Yana tiritin ɗin mu as perfect human beings. Babu magana bawa da ubangidansa, sai mutunta juna da baiwa kowa haƙƙin ɗan uwansa da ke kan shi. ba ta kyautata masa sam ba kuma ta da lokacinsa bayan kallo ɗaya zaki mata kisan ita ba sa'a aurensa ba ce sai dai kaddara kawai kullum cikin bambancin ra'ayi suke kanta kaɗai ta sani da aikin bankinta kin gan shi ba mazauni ba ne sai ya watanni biyu baya ƙasan nan amma ya dawo tana gidan ƙawayenta ko ofis ɗinta don babu abin da ya kai wannan aikin muhimmanci a gare ta a shirye take kuma da ta da komai domin tsira da shi wata ran idan suka so mu haurawa har mu mukan ji amma an fi jin nata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 me ya dariya ni kuma na sake nutsuwa. Ke ba ki ɗaura kallabi ne? Kuma kullum kanki ba kitso? Me yasa? Ba ni da kallabin ne ayyan labai. Kitso kuma wa zai min ranka ya daɗe. Ya murmushi. Zan kawo miki kallabi da atamfa har ma da shadda a ɗinka miki zani. Dan na lura kamar kayan nan suna takura miki kuma na tabbata tsarin mu bina ne. Kina so? A aranka ya daɗe. Me yasa? Na tana da take ce da Talatu ki zaɓo mata kayan sawa waɗanda ba a dinkawa. idan na ga zani a ciki sai na ci ubanta ni kuwa duk wani abu da zai sa a ci mutuncin wannan uban na da bani da kamar shi ina gudun shi ina nisantar shi ina kuma roƙon Allah ya min katangar karfe da shi da ya lura tsoron mu bina nake ji bai ƙara yin maganar ba ya nisa kafin ya ce ina so ki gaya min tsakanin ki da Allah da ya halice ki me kike bawa wa jawad tun ki ban ji tsoro ko shayi ba dan na lura ba halinsa ɗaya da matar shi ba kamun waken suya ne da kuma ruwan da aka ce ka in bashi sai yayi wata shida kuma abin da ya sa ran nan ne na ga yana ta shakuwa shine na ji tsoro na bashi ruwa da ta tsaya kuma kullum na bashi ruwa da sauri yake shanyewa amma ban taba bashi ruwan famfo ba sai irin wanda na ga anti tana sha good hakan yayi kyau zan sa a kawo miki buhun waken suya sannan zan sa a karo katan katan din ruwan roba in ya so kunun ma ki rika dama mai da ruwa da yamma kuma Tom zai kai ki gurin yarbawa masu kitso za su rika miki kitso duk sati kin ji ko na gyada kai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 Taku har kullum abokiyar hira.